sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar Nijar din. Masu sha'awar jin ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da shirin na dare. Yau mun waye gari misalin tara da rabi zance na safe labari ya kai ya sami mu cewa an shiga wani gida gidan malam Shehu Dan dare da ke bayan kara ira birnin Kebbi an shiga an yanka matashi shi Amina Shehu kakakin rundunar 'yan sanda a jihar kebbi wa abubakar za mu kawo muku rahoto ba labaran duniya a yankin niger delta nigeria kuma an saki sakamakon zaben jamhuriyar niger da aka yi a jihohin rivers da kuma edo muna kuma tafi da shirin labarin wasanni da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakatare janar da majalisar ɗinkin duniya banki mun na wata ziyara aiki a ƙasar burundi a wani yankuri na kwantar da tarzomar siyasa da ta mamaye ƙasar na kusan shekara guda mr ban ya isa bujumbura babban birnin ƙasar a yau litinin gabanin wata ganawa da zai da 'yan siyasar ƙasar da kuma ƙungiyoyin fararen hula wannan ziyara na zuwa ne watanni kaɗan bayan da wata tawagar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara ƙasar domin ganin an yi zaman sasanta shugaba nkurunziza da ɓangaren 'yan adawa gabanin ziyarar ta ban an kashe mutane hudu a wasu hare-hare daban-daban a birnin na bujumbura cikin sawa'i 24 tun a watan afrilun shekarar da ta gabata ne kasar ta burundi ta fanjama cikin rudanin siyasa bayan da shugaban nkurunziza ya nemi tsayawa takara a karo na uku zaben da tuni ya lashe wanda kuma yan adawa suke ganin ya saba wa doka rahotanni daga kasar uganda na cewa yau litinin yan sanda sun sake cafke dan takarar jam'iyyar adawa kizza basige kwanaki kaɗan bayan da ya fadi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wadda ya ce an tafka magudi a cikinsa basigiye ya shirya a yau litinin zai je herkwatar hukumar zaben ƙasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi yayin da yake duba yiwuwar ko zai shigar da ƙara kan sakamakon wannan zaɓe jaman tsaro har ila yau sun kai wani samame a ofishin herkwatar jam'iyyarsa inda suka karɓe kundin bayanan da 'yan jam'iyyar suka tattara sakamakon zaɓen. ko a makon da ya gabata an tsare basige a wasu lokuta da dama ciki har da ranakun da suka kai ga zaben da aka yi ranar alhamis wadda ya nuna cewa shugaba yoweri museveni ne ya lashe a ranar juma'a da ta gabata 'yan sanda sun yi wa basige daurin talala a wani mataki na hana shi jagorantar zanga-zangar nuna adawa da nasarar da museveni ya samu wadda aka yi hasashen ka iya sa al'amura sirrin cabe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutumin da ake zargi da bindige wasu mutane har lahira a jihar michigan da ke nan arewacin amurka ya bayyana a gaban kotu a yau litinin domin fuskantar tuhuma daban-daban jami'an tsaro sun cafke jason dalton dan shekaru 45 a jiya lahadi bisa zarginsa da harba mutane shida har lahira sannan ya jikkata wasu biyu a birnin kalamazu a ranar asabar mai gabatar da kara a garin na kalamazu jeff gatin ya ce babban al'amari ne wani mutum ya tashi yana harba mutane ba gaira ba dalili shi dai mutumin da ake zargi yana aiki ne da kamfanin nan mai safarar fasinja na uber babban mai kula da fannin tsaro na kamfanin uber joe sullivan ya fitar da wata sanarwa inda ya nuna kaduwarsu da samun wannan labari tare da nuna cewa suna shirye su taimaka wajen binciken wannan lamari adadin waɗanda suka mutu bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa ta kudancin tsibirin pacific da ke ɗauke da wato da ke da ta ratsa ƙasar fiji ranar asabar ya ƙaru zuwa ashirin yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka tsira daga bala'in hotunan yankin da aka ɗauka ta sama ya nuna yadda guguwar ta ɓarnata gidaje tare da tumɓuke bishiyoyi da kuma haddasa ambaliyar ruwa a yankunan ƙasar guguwar wacce aka yi wa lakabi da winston har ila yau ta tumbuke turakun wayoyin wutar lantarki lamarin da ya bar dimbin mutane cikin duhu da rashin hanyoyin sadarwa ita dai guguwar ta doshi yankin ne tana gudun kilomita 300 a cikin sa'a ɗaya lamarin da ya taɓa wato lamari da ba a taɓa ganin irinsa ba a yankin a yau litinin hukumomin yankin suka janye dokar hana fita da aka saka yayin da makarantu za su ci gaba da kasancewa rufe har sai wata litinin mai zuwa idan allah ya kai mu. labaran duniya kenan aka gama je daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc madalla za ku ji kowace jam'iyya ce cikin jam'iyyun jamhuriyar Nijar ta samu nasara a wasu jihohi da ke kudancin Najeriya. Yanzu za mu tafi jihar Kebbi jihar da take fama da matsalolin tsaro da ake dangantawa da barayin dabbobi sai kuma kwatsa murtala faruk sanyin na wakilin sashen hausa a yankin aiko da wannan rahoto na yankan rago da aka yi wata matar aure da 'ya'yanta da safiyar yau dinnan ne dai al'ummar unguwar bayan kara da ke garin birnin kebbi babban birnin jihar ta kebbi suka waye gari cikin alhini da juyayi bayan da suka tarar an shiga gidan wani mutum aka kuma kashe dukkan iyalansa ta hanyar yi masu yankan rago mai gidan dai malam shehu dan dare dan kasuwa ne da yanzu haka ya yi tafiya zuwa onitsha sa'ad da wasu da ba tantance ko su wane ne ba suka haura gidan suka kuma yanka matarsa da dukkan 'ya'yansa na nemi jin ta bakin wani makwabcin gidan ta wayar tarho wanda ya nemi a sakaye sunansa abin da ya faru dai mun tashi da saye mun ga yara ba su taimaka makaranta ba sai an ka an dubi neman su su bude gida a makaranta to da an ka eh, yi kokarin bugun gidan ba a ji ansa kowa ba sai da an ka samu shi kanan ita mm, wadda ta rasu. ya hau gina ya shiga ko da ya shiga dai ya hito ya hito wa mutane rikici abin da ya mm. gani an ka shiga ko da an ka shiga dai sai an ka ga gashi an yanke su ita kuma an sassare ta to abin ka san dole akwai tashin hankali ga mu gashi amma wallahi mu bamu kusa babu wanda ko ya san abin da faru cikin unguwar babu ko kowa komi kowa komi baka jiya ba ko bugun komi baka jiya ba babu wani abu akwai kila wasu da ake zargi ko kuma kamar da kuke ganin a gaskiya gaskiya babu wanda babu wanda takamaimai haka wanda aka zargi illa dai an san aikin nan dole wasu na sun kai shi to eh, eh, ce da wani zagazarki tun tunda ba ai gaba gare ka ba kuma babu wani wanda zai yi magana bayan Allah gado Allah ya tare su ta kare kaga babu wani abin da zaka ci rundunar yan sandan jihar Kebbi dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar DSP fiwa Abubakar ya bayyana yau mun waye gari misalin tara da rabi zance na safe labari ya kai ya sami mu cewa an shiga wani gida gidan malam shehu ɗan dare da ke bayan kara irin birnin kebbi an shiga an yanka matar shi amina shehu shekara talatin da shida da ɗaya shi abdulhamid ɗan shi abdulhamid shehu mai shekara uku ɗaya shi hamida shehu mai shekara uku ita ma sai ɗayan makwabta haka mutum biyu da suka suke ta mata shi kwana akwai aisha rabiu ya shekara sha bakwai da nafisa rabiu ya shekara tara lallai mun same su an yanka su cikin jini kwanci haka menene ake tsammani ko abin da mutane suke faɗa dalilin da yasa aka yi musu wannan aika aikar eh to yanzu dai za mu ce eh, ba wanda ake kuma amma dai da gani dole akwai akwai abin da ya faru muna nan mun tsaya bincike insha Allah da ne mu samu mu kama wanda suka aikata wannan laifi to wani lokaci idan irin wannan al'amari ya faru akan dan danganta shi da akan dan danganta shi ka abubuwan tsafe tsafe ko wani abu ba wani abu ko wani sashin jikinsu da aka yanka ko wani abu makamancin haka to shine abu za ka gane cewa akwai ban mamaki ba a ɗebi wani gehen jikinsu ba kuma gidan ba dauki komi ba irin kayan saka haka ko wani abu wannan lamari dai da ba sabon ba a wannan yankin ya jefa fargaba a zukatan jama'a waɗanda suke ta korafi dangane da taɓarɓarewar tsaro a najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya na duniya kwaggara ya sani lamarin mu na duniya babbata ya sani ga gani haka mamma ya sani dubula kamar dai a wasu sassan najeriya inda 'yan jamhuriyar niger suke da damar kada ƙuri'u a zaben ƙasar da aka yi jiya jihar rivers da edo su ma 'yan asalin jamhuriyar niger din sun kare ƙuri'unsu a babban zaben ƙasar da aka jiya lahadi wakilin sashen hausa a yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoto jami'an hukumar zaɓe ta sene a birnin fatakwal ta sanar cewa jam'iyyar pnds tarayya ta shugaba muhammadu isuhu ita ce ta samu nasarar lashe zaben yayin da jam'iyyar moda limana ta hama amadu ta zama ta biyu ta koyaya jam'iyyun da suka shiga wannan zaben ke kallon yadda sakamakon zaben ya gudana ga abin da suke cewa sunana alhaji yusuf musa shugaban jam'iyyar pnds tarayya eh, na nan fatakwal rivers state So, nasarar da NBL tarayya ta samu dai a nan Fatako san in ce namu ne gaba ɗaya na jiha tunda jam'iyya ce ta ƙasa jam'iyya ce babbar jam'iyya. Sunana Khalid Abdu mazauna Fatako wanda yake wakita fati na Efa Lumana na Malam Hamma. Wallahi wannan bakin cikin ne ba mu ji daɗi ba amma hukuncin da Allah ya kaddara babu yadda ka iya mu da shi sai dai muna nuna kuzari kuma tunda alamun da ake samu a wani sauran wajajen muna muna a kan. Insha Allah muna so mu hisse shi daga gidan kasa mu kai shi fadan eh, shugaban kasa insha Allah. Ita ma dai jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta bi sahun jihar Ribas wajen bayyana sakamakon zaben inda jam'iyyar PNDS tarayya ta zama ta ɗaya yayin da jam'iyyar Modern Nimala ta Hama ahmadu ta zo na biyu inda kuma jam'iyyar Yamunis Nasara ta zo na uku. ga ra'ayoyin jam'iyyun da aka gudanar da zaɓe a idan su kamar haka. Eh, sunana Muhammadu Shehu shugaban tarayya na jihar Edo. Wannan nasara ya zo ne a dalilin cewa ayyukan da shi shugaban mu mai ci yanzu da yake yi a Nijar. Sunana Abu Samaila mazauni Benin. To dama 'yan tarayya 'yan magudi na, ai mana magudi. Amma da yake akwai rahotannin da ka tawo mana cewa muna cin zaɓe wurare daban-daban kamar irin Kano da Legas da dai sauransu. Don haka muna da ƙwarin gwiwa ma sakamakon farkon da za a waɗi na Nijar gabaki ɗaya muke da nasara na Afirka Hamu Ahmad. Ko me yayi fatan 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar bayan kammala zaɓen a sassa daban-daban na Najeriya ga abin da suke cewa. Shawarar da nake bayarwa ga jama'a tunda zaɓen nan da mu dai kamar mu yadda muka yi shi in har a koina haka aka yi shi. Abin da ya samu kawai mutane su rungumi kaddara. To mu gaskiya abu kwaya biyu ne ke damun ma'ana mu jihar tunda ni na fito daga zahar zandar ne. Muna bukata a mana hanyoyi na biyunsa inda babu mada tatsi ruwa a yi inda kuma ya kamata a masa rijiya bohol a musu. musu. Sunana Alhaji Abdulmumin Haini Kwai, shugaban 'yan Nijar mazam na River State. Eh, hakikanin gaskiya zabe ya gudana daidai wanda ya kamata. Gaskiya lokaci ya yi karamci tsakanin rijista din nan zuwa lokacin zaɓe lokaci ya yi karanci shi yasa ba mu samu mutane da yawa ba. Eh, tabbat muna so duk siyasa da aka ci ya dauki kaddara wanda ya ci kuma ya dauki 'yan Nijar daidai waɗanda da adawa da 'yan majority dukansu ya dauke su daidai wa daida kuma muna fata zai muna aiki mai kyau. Zuwa yanzu dai 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar suna dakon wanda zai lashe zaben na shugaban ƙasa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka

Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe hudu sauran kusan minti goma sha bakwai. A halin yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyinna da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a daidai lokacin da zakarun gasar premier ta najeriya wato eyimba suka bude sabuwar kakar wasanni tare da shan kashi wata badakala na neman kunno kai a hukumar kwallon najeriya din ta nff biyo bayan sallamar tijjani babangida chelsea ta lallasa manchester city ta kuma sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar cin kofin kalubalenka na fa na ingila a kasar spain kuma barcelona ta kara yin tazara ga abokiyar adawar ta real madrid a gasar la liga ta kasar Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin labaran wasanni sunana Murtala Faruk na To bari mu soma da gasar League ta Najeriya inda zakarun gasar wato Enyimba ta buɗe sabuwar kakar wasanni ta bana tare da shan kashi sa'ad da kungiyar Rivers United ta doke ta da ci ɗaya da nema a birnin patakwal Wannan kuma shine karo na uku a jere da Enyimba ɗin take shan kashi a wasannin ta uku. domin ko ta soma shan kashin ne daga kungiyar vipers ta kasar uganda a wasan cin kofin zakarun afirka kafin daga baya kuma aqua united ta doke ta ta hanyar bugun penalty a gasar kofin charity yayin ba wace ta lashe takobin kare kambinta na zakarun league ta nigeria ta soma ne da koma baya domin ko ta kasa zura kwallo ko daya a dukkan waɗannan wasannin uku da aka doke ta manazarta dai yana ganin cewa wannan kalubale ne musamman ga mai horar da 'yan wasan kungiyar paul aibogun duk da yake ya fito karara ya bayyana cewa baya fuskantar wata barazana ko matsin lamba wata takaddama na neman kunno kai a hukumar kwallon kafar najeriya wato nff biyo bayan korar da hukumar ta yi wa mataimaki na musamman ga kocin kungiyar kwallon kasar ta super eagles tijjani babangida dakatarwar da aka yi wa babangida dai ta biyo ne bayan wata matsaya da wani taron kwamitin horarwa na hukumar ya gudanar a makon jiya to sai dai lamarin bai yi wa kocin sunday olise daɗi ba abin da sa ya fito karara yana kalubalantar korar da aka yi wa babangida inda ya bayyana cewa kwantaragin su biyu ai aure suke da juna shi kan sa tijjani babangida ya kalubalanci wannan kora da aka yi masa a wata zantawa da ya yi da wakilin mu hassan umaru tambuwal. Wata ya abin dariya saboda mukami ne wanda ba su suka ba ni mukami ba mukami ne wanda idan suka fito suna fituna ko da suna da rigima da mai koyarwa da olise wannan magana ce wadda ta haɗa tsakanin su ca domin ni ni special assistant ne na da olise kuma a cikin contract din da olise yana da cancancin ya kawo assistant mataimakin mai koyar da wasa wanda zai taimaka mashi a cikin kuma yana da hannu ya kawo wanda zai kuma bashi shawara akan harkan kwallon da kuma politics na najeriya da so kaga in da ya ya sa hannu kaga da ni da assistant muna cikin contract din son da ke da so ba za su taba zuwa su sun kori assistant ko din son da olivi ko special assistant din son da olivi ba daidai in so kori son da olivi kaga sun kori mutum uku a dubin time saboda haka abun ya zama abin dariya to amma suna ganin cewa caccakar da shi son da olise ya yi wa waton su shugabannin nff kai ka goyo bayansa me zaka ce a game da wannan kullum ko ina goyon olise saboda da abin da Ulisi zai yi ni zan ba shi shawaran waɗansu abubuwa idan ya fito kan maganan abin da zai daga karshe, kaga idan kana ba mutum shawara ai ba yaro bane ko shugaban kasa ne ko gwamnati zai kira mai ba shi shawara ba shi shawara in ya gaba da shawarar sa sannan shi zai je cikin abishin abin da ya daman zai iya faɗa to kaga idan ka zo na zauna zan ga ma Ulisi ji ka ji ka ji in na gama gaya mai ka baya shi zai je abin da ya dama ka ka riga ka ba shawara amma duk decision da ya ɗauka za ka bi bayan sai dai in baka yi decision ina baka ce mashi to ban yi magana. To ba ganin suka da yi ma wato hukumar su NLF ko kuma hukumar kwallon kafa ta Najeriya ya saba wa wato ka'idar aiki. Domin ka ce suka ban ga maganar suka a cikin wayannan maganganu ba. Maganar gaskiya ce aka ke ta da wando ko da washi. Abin da ke faruwa shi ne an yi tafiya ya ce ba a samu kudade da aka ba yara ba. Ya ce abinci ya sai abinci ma yara wanda yara ba su daɗin abincin da aka kawo musu ba. Ya faɗi abubuwa da dama a ci da yake damunsa kuma in ya ce ya damu wani wani sun dame shi ka ga magana yaƙi da wayannan NSF din da yake magana a kansu to in magana a kansu kaga ba wai yayi faɗa ne ko yayi wani abu a tambaya yau me yake damun tim aka tambaye sa yace saboda babu kaza babu kaza babu kaza kaga mutanen yanzu ba za san gaskiya wani zubi da ka faɗi gaskiya sai a juya gaskiyar nan kama maka Haji Tijjani Babangida menene gaskiyar cewa shi Sunday Olise ya ce baya son a zo a buga wasa a garin Kaduna. Wato gaskiya ka gane ko idan fitina tana fitowa ta ko ta ina za a iya zuwa a fassara abin da ba nan ba. A gaskiyar magana ita ce NFF sun rubuta ma da Ulisa cewa wasan ka da zaka buga na Egypt a garin Kaduna za a buga shi kuma sai mai musu da tambayan cewa me ke faruwa ni ko tun da na zo na karbi wannan ah, coach na Super Eagles wasanni guda uku da na buga duka muka ci a garin Port Harcourt muke bugawa me yasa za ku ci da na a garin Port Harcourt mu koma Kaduna sai sai ƙara amsa shi cewa ai tun kamun ka karbi wannan aikin mun buga dama duk wasannin mu na African Nation Cup a garin Kaduna za a buga shi Wasannin kuma na Egypt tun tun tun kan ka zo a dama amma a Kaduna aka sa za a buga wannan wasa ana faɗan haka ya ce faka na yarda za mu buga wannan wasa a Kaduna to abin sai bani mamaki yadda aka fito aka juya magana cewa Olise ya ce kaza bai yarda a buga a Kaduna ba kaga duka waɗansu waɗanda ba su san kan labari ba sai su taho stadium suna bakin ciki da Olise Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ƙungiyar kwallon ƙafar Chelsea ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar cin kofin ƙalubalenka na FA na Ingila bayan da ta lallasa Manchester City da zunzurutun ci biyar da ɗaya a wasansu na zagaye na biyar a jiya Lahadi. chelsea dai wacce ita ce ta karbi bakuncin wasan a filinta na stamford bridge ta sami garaɓasa ne sakamakon matasan 'yan wasan da city din ta yi amfani da su kamar yadda kocin city din manuel pellegrini ya alkawarta tun kafin soma wasan domin shirin tunkarar wasan da za su buga ta cin kofin zakarun turai da dinamo cape a ranar laraba mai zuwa diego costa ne ya soma jefawa chelsea din kwallon farko a minti na 35 na wasan to amma city ta rama cin aminti na 37 ta hanyar dan wasanta fofala chelsea ta kara jefa kwallo ta biyu a minti na 48 ta hanyar dan wasanta gary cahill william ya jefa kwallo ta uku irin hazard ya zura ta hudu yayin da traore ya cike wa chelsea din kwallonta ta biyar a minti na 89 na wasan chelsea din dai za ta kara ne da everton wacce ita kuma ta bi bournemouth har gida ta doke ta da ci biyu da nema a sauran wasannin na fa ɗin da aka fafata a ƙarshen mako reading ta doke west brom da ci uku da ɗaya watford ta doke leeds united da ci ɗaya da nema tottenham ta sha kashi a hannun crystal palace da ci ɗaya da nema ita ko west ham ta bi blackburn har gida ta doke ta da ci biyar da ɗaya yayin da ta kwana a tsakanin arsenal da hull city domin ko wasansu ya karkare ne a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. idan muka duba wasannin league league na turai kuma barcelona ta kara tazara wa babbar abokiyar adawar ta real madrid a yawan maki a teburin gasar la liga ta kasar ta spain hakan ko ya biyo ne bayan doke las palmas da barcelona ta yi da ci biyu da daya yayin da ita ko real madrid ta yi kunnen doki da malaga da ci daya da daya wannan ya faɗaɗa tazara a tsakanin su har ta maki tara inda barcelona take a kan teburin gasar da maki 63 ita ko madrid tana ta uku ne da maki 54 to sai dai kuma maki ɗaya ne tal ya bambance real madrid din da atletico da ke samanta a matsayin ta biyu a tebur bayan da ita ma ta yi kunnen doki da villarreal ba wanda ya zura kwallo bari mu koma akan wasannin cin kofin zakarun turai da za a fafata a wannan makon inda a gobe talata idan allah ya kai mu za a yi karon battar karfe tsakanin zakarun gasar yanzu haka wato barcelona da ɗaya daga cikin giwayen ingila wato arsenal a wasan farko ta zagayen 'yan sha shida na gasar to sai dai mai horar da 'yan wasan arsenal ɗin arsene wenger yana ganin bai taɓa samun kyakkyawar dama ta doke barcelona ba irin wannan don haka kuma yana ganin lokaci yayi da zai kafa wannan tarihin arsenal din ce dai za ta karbi bakuncin barcelona a karawar farko a gobe talata a daidai lokacin da barcelona ita ko ta yi shirin gaske na tunkarar kalubalen to amma venga wanda sau ɗaya ne ta ya taɓa yin galaba akan barcelona a tarihi yana ganin cewa wannan karon ma a shirye yake da ya maimaita hakan barcelona ce dai ta fitar da arsenal ɗin a gasannin na zakarun turai a shekara ta 2010 da shekara ta 2011 da kuma wasan ƙarshe ta gasar shekara ta 2006 a daidai lokacin da barcelona za ta fafata da arsenal kuma haka ita ma zakarun kasar jamus wato bayern munich za ta yi aron gama ne tare da zakarun italiya wato juventus sai jibi laraba kuma psv za ta karbi bakuncin atletico yayin da dinamo kiev za ta karbi bakuncin manchester city ana ci gaba da ƙara baza jita yiwuwar komawar tsohon kocin chelsea wato jose mourinho a club din manchester united domin maye gurbin louis van gaal a baya-bayan nan dai an rawaito kanwar shugaban kungiyar inter milan bedi morati tana fasa kwai inda take cewa mourinho din zai maye gurbin van gaal a matsayin mai horar da 'yan wasan united din Mourinho ɗan ƙasar Portugal dai ya je Milan ne bisa gayyatar da aka yi masa na halartar bikin tunawa da nasarar lashe kofin zakarun Turai da Inter Milan ɗin ta yi a shekara ta 2010 tare da shi Mourinho ɗin bayan wani zaman cin abincin rana da Mourinho ɗin ya yi tare da shugaban Milan ɗin Massimo manema labarai sun tambayi kanwar shugaban Badi dangane da makomar Mourinho ɗin inda ta amsa kai tsaye da cewa yana cike da farin ciki domin kuwa zai je Manchester United to sai dai yayin nata da aka tambaye shi ya yi ƙoƙarin kaucewa daga hasashen kanwar tasa inda ya ce shi kan a iya sanin sa Mourinho bai gaya wa kowa makomarsa ba an dai daɗe ana raɗe raɗin komawar Mourinho din a Old Trafford sakamakon kalubalen da Louis van Gaal yake fuskanta a club ɗin biyu bayan matsalar koma baya da yake fuskanta. To da haka kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon. kada a manta a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kama a madadin wakilin mu hassan umaru tambuwal da ma dukkan sauran abokan aiki murtala faruk sanyina ne ke maku sallama daga sashen hausa na muryar amurka Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na da niyyar tattaunawa mai zurfi da kasar China bayan da hotunan tauraron ɗan Adam na farar hula suka nuna cewar ƙasar China ta girka makamai masu linzami na kaɓo jiragen sama a wani tsibirin da ake takaddama a kansa a tekun kudancin china wannan tsibirin da ake gardama kan mallakinsa dai shine woody island wani bangare ne na tarayyar tsibiran da ake kira Paracel Island wadda ita China da Taiwan da kuma Vietnam kowacensu ke kirarin cewa mallakinta ne. China ta ce ba za ta gudanar da ayyukan soja a tekun kudancin China ba, amma a cewar Mr. Kerry akwai shaidu a kullum da ke nuna yadda China ke ƙara gudanar da wasu ayyukan soja kuma hakan abin damuwa ne kwarai a cewarsa. ayyukan da china ta gudanar a baya-bayan nan a tsibirin woody island sun biyo bayan wasu ayyukan na fakewa da guzuma domin harbin karsana a tekun kudancin china cikin 'yan watannin nan a bayan jerin tsibiran Paracel, china na ikirarin mallakar tsibirin spratly a wani gagarumin aikin yashi ƙasa ma ta gina wasu tsibirai na yashi da dama a yankin wasunsu har ta gina hanyoyin sauka da tashin jiragen sama waɗanda masu fashin baki suka ce za a iya amfani da su wajen ayyukan soja. amurka ba ta da wani matsayi akan ikon mallakin wuraren da ake rikici a kansu a tekun kudancin china amma tana ƙarfafawa gwiwar ƙasashe da ke da hannu a wannan gardama da cewar su warware rikicin ta hanyar diflomasiyya da bin tsarin dokokin ƙasa da ƙasa a cikin watan janairu rundunar sojojin ruwan amurka ta tura wani jirgin ruwan yaƙi ya bi ta kusa da tsibirin triton wani bangare na jerin tsibirin paracel domin kalubalantar yawan ikirarin mallakar wasu yankunan teku da ke kuntatawa da dama ga 'yancin amurka da wasu ƙasashen in ji ma'aikatar tsaron amurka a yadda ake gudanar da taron manema labarai na kammala taron da amurka ta yi da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya a california shugaba obama ya jaddada ƙudurin ɓangarorin biyu na tabbatar da ganin an samu bin doka da oda a yankin ta yadda za a rika mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma iko da ɗiyaucin dukkan ƙasashe manya da ƙanana domin ganin an samu kaiwa ga hakan shugaba barack obama ya jaddada buƙatar ɗaukar matakai a yankin tekun kudancin china domin rage zaman tankiya ciki har da dakatar da ci gaba da gina tsibirai sabbi da kuma yin sabbin gine-gine da sanya kayayyakin amfanin soja a yankunan da ake gardama kan mallakinsu ya ƙara da cewa dole a mutunta 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa ba tare da tsangwamawa ba ko kuma kawar da duk wani ƙangin ayyuka na kasuwanci da ba saba ma doka da oda ba a cewar shugaba obama jiragen sama da na ruwan amurka za su ci gaba da shawagi a ko'ina kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shata kuma za ta goyi bayan 'yancin da dukkan ƙasashe suke da shi na yin hakan wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wanda ya kawo muka shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. ake zargi da bindige wasu mutane har lahira a jihar michigan da ke nan arewacin amurka ya bayyana gaban kotu a yau litinin domin fuskantar tuhuma daban-daban jami'an tsaron sun cafke jason dalton dan shekaru 45 a jiya lahadi bisa zarginsa da harbe mutane shida har lahira sannan ya jikkata wasu biyu a birnin kalamazoo a ranar asabar mai gabatar da kara a garin na kalamazoo jeff gatin ya ce babban al'amari ne wani mutum ya tashi yana harba mutane ba gaira ba dalili sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya bankin na wata ziyarar aiki a ƙasar burundi a wani yunkuri na kwantar da tarzoma siyasa da ta mamaye ƙasar na kusan shekara guda mr ban ya isa bujumbura babban birnin ƙasar a yau litinin gabanin wata ganawa da zai yi da 'yan siyasar ƙasar da kuma ƙungiyoyin fararen hula rahotanni daga ƙasar uganda na cewa a yau litinin 'yan sanda sun sake cafke ɗan takarar jam'iyyar adawa kiza basijiye kwanaki kaɗan bayan da ya faɗi wato ya faɗi a zaben shugaban ƙasar da gudanar wanda ya ce an tafka magudi a cikinsa besije ya shirya a yau litinin zai je hedkwatar hukumar zaben kasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi a zaben da aka yi to madalla a gaishe kamar tsaro da aka Allah kawo karshen shirin a wannan dare sai kuma can da asibahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya kama na madadin mahamudu lalo da julie leather gresham wacce kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya